بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وما كان معه من إله الذي لا إله إلا هو فلا خالق غيره ولا رب سواه المستحق لجميع أنواع العبادة ولذا قضى ألا نعبد إلا إياه ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بعثه الله وأهل الأرض أحوج إلى رسالته من جيش السماء ومن نور الشمس والهواء فقام بتبليغ الرسالة وأداء الأمانة والنصر للأمة حتى أتاه اليقين اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه البر الميامين وعلى كل من اكتفى أثرهم واتبع سبيلهم إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا بقي وتر رمضان hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1438 yayin da ya daidai da biyu ga watan shida shekara 2017 a wannan masallaci na masjidul imam al-bukhari a wannan layi na shehu abdullahi dan fodiyo a wannan wato gari na sakkwato birnin shehu inda muke gabatar da tafsirin alkur'ani bayan sallar isha'i allah kaɗai nake roƙo kada allah ya sa abin da za mu karanta ya zama masifa a kanmu muna cikin tafsirin suratun nisa'i yayin da siya. man tsaya a aya ta talatin da shida yau za mu tashi aya ta talatin da bakwai الله تعالى يأتي الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يبخلون ويأمرون الناس ويأمرون الناس بالبخل ويأمرون عذابا mai magana akan ayar da sai magana akan hakkoki guda goma amma ta tattara abubuwa guda goma sha uku a ƙarƙashinta abinda Allah ta'ala ya rufe zance da shi a cikin wannan ayar ya ce inna Allah la yuhibbu Allah bai samman duk wanda kane ya kasance muktala mai takama ne shi sannan fakuran mai yawan alfahari ne to Allah subhanahu wa ta'ala bai san mai wannan sifar to sai yace alladina ita wannan alladi din malamai sun yi sabani akan ta malamai na nahau wajen lirabi har fuska guda hudu akwai wannan suka ce alladina dinnan wato ismu mausulin ne mabniyun alal fati fi mahalli nasbin badal na man domin ayar da aka rufe kafin wannan shine inna allaha inna harfu nasbin ne wa ne, wa ta'lilin wa mushabbahun bil fi'li lafzul dalala shine ismu inna mansubun inna allaha yanzu da mun samu inna da sunanta muna neman khabarinta sai aka kawo la yuhibbu la annafiya ta korewa ce mabnin ala sukun yuhibbu fi'lun mudari'un ne marfu'un لتجرده من أدوات النسب والجزم والخلو من نون التوحيد ونون النسوة وعلامة ربه الضمة الظاهرة على آخره لا يحب ويبس وفاعله ضمير مستتر جوازا تقديره هو ومن يقول إلى لفظ الدلالة لا يحب من ومن وتؤتي اسم موصول مبني على السكون في محل نسب مفعول به لا يحب da aka jimla la yuhibbu wato ita ce fi mahalli raf'in kabaru inna la yuhibbu ce zaman to man din wa huwa mubdal min la yuhibbu man kana fi madin najis wa ismuha damirun mudhakkarun jawazan taqdiruhu huwa مقدار شيني خبر كان وهو مذكور مقدار وتفكور wato وتنأت to da haka yayin da wancan mantin da take cikin wancan aya suka ce mabniya ce ala sukuni fima halli nasbin huwa mabdal min sai suka ce to alladina anan gurin mabniyun ne ala fasi fima halli nasbin na badal na wancan mantin wannan shine wajibi na farko akwai malaman da suka ce alladina dinnan wato ismu mawsulin ne mabniyun ala fasi fi mahalli raf'in wato mubtada wa khabaruhu mahdhufun shine allazina jadiruna bi kulli dhanbin wa madabati wa'inda suka cancanci kowane irin zargi da kuma ainihin wato kowane irin ainihin wato aiko sune allazina jadiruna bi kulli dhanbin wa malamatin yabqaluna wa ya'muruna an-nasa bil bukhl akwai malaman da suka ce allazina dinnan ismu mausulin ne mabniyun ala al-fathi fi mahalli raf'in wato khabar ne li mubtadi'in ma'zufun taqdiruhu humul ladina sune wa'annan da yabkhaluna suke ruwa da aka jimla ce yabkhaluna yayin da ya zama to fi'ilun ne mudari'un marfu'ul wa alamatu rafihi thubutun nun li'annahu min al-af'al al-khamsa ibn malik kuma ya faɗa a cikin alfiya ya ce wato waje alli nahwi yaf'ala lin nuna wato waje alli nahwi yaf'ala lin nuna har yaje inda yake faɗa cewa ya faɗi wannan ashar a cikin ainihin wato alfiya da haka sai Allah ta'ala ya ce shi bai san wa'anda duk suka kasance wato masu alfahari ne sannan kuma masu takama ne sai ya ce allazina su ne nan da ya luna suke yin ruwa bayan sun yi ruwa sannan wa amuru nan nasa bilbukuli kuma su umarci mutane su yi su ruwa kakan akwai wanda a kankin kanshi matsala ne sannan sai ya zo kuma ya zama ma al'umma matsala kuma ba zai aikin alheri ba kuma duk wanda ya tashi ne sai ya hana shi da haka sai ya ce wa ya suna koyi ma duk abin da atahumullahu Allah ya ba su min fadlihi na falalarsa da haka Allah ta'ala sai ya ce wa a'tadna lil kafirina mu kuma mun yi tattali ga kafirai azaban muhina azaba ta wulakanci Allah ka raba mu da wulakanta a lahira wannan ayar da Allah ya ce alladheena yabkhaluna nuna waɗanda suke yin ruwa al bukhlu yana da mazari guda biyu akan ce bakhila yabkhal wato albukulu wanda masdari ne ainihin wato suma'i wanda akwai kuma bakula yabkhulu wanda albakalu da yi kowanne daga su ainihin wato haraka da haka akan ce bakila ya bukulan wa bakalan fa huwa bakilun zu bakalin idan mutum ya zama so yana da ruwa ƙwarar gaskiyar gaske ibnu kasirin da abu da nafi da abu amr da asim da ibn amir sun karanta ainihin wato bil alimamul al-imam alimamul kisai da hamza sun karanta bil da yi ma ainihin wato wa'annan hurufin haraka haka yazo a cikin ainihin wato suratul hadid imam shafi'i wato al-imam ya faɗa a cikin shadibiya ya ce wa fi aqalat qasr sawa wa ma al hadid fatu sukun al wa dam shamlala Allah madaukakin sarki da yace dan ya yabkhaluna wa inda suke ruwa malamai suka ce al fi kalam Arabi. arabi shine man usaili ka hana mai tambaya min fasli ma ladai raguwar abin da ke gurinka a cikin shari'ar musulunci abinda Allah ta'ala ya tsora maka na wajibi ya ce ka yi ka yin abin to wannan shi ma nau'i ne na ruwa Allah ta'ala ya zargi ruwa a ayoyi da dama a cikin Ƙur'ani, ya ce wala ya hasabanna allazina yabkhaluna kada wa'anda suke ruwa su tsammaci bima atahum Allah min fadlihi da abinda Allah ya ba su na falalarsa abinda suke ruwan nan Allah ya ce huwa khairul lakum kar ku dauka cewa alheri ne Allah ya ce bal huwa sharrul lakum wallahi shadi domin sai ya kuna ma basilu bihi yawmal qiyama wallahi dukiyar da ka tara ka taskace kake aikin Allah da ita ka kike makon kuwa to sai an maka lalanta ita ranar alkiyama shi yasa annabi ya faɗa yace akwai wanda in an zo alkiyama dukiyar da ta ya tara za a mayar da ita ta zama wani irin kumurcin maciji ya nannaɗe shi tun daga ƙasa sai ya zo daidai kai shi sannan ya buɗe baki ya sare shi ya zuba masa dafi yana ce masa za ma kanantum li kuma kuma zuqu ma kuntum takfurun zai ce ni ne taskarka da katara a duniya yau za ka ɗanɗani hukumar abin da katara a duniya Allah ya faɗa ya ce wa minhum akwai daga cikin mutane man ahada wanda yanzu bai da ko shi. zai dinga wa Allah alƙawari cewa da in atana min fadli wallahi idan Allah ya bamu daga falalarsa lana saddaqanna wala za mu sadaka wala nakunanna min salihin kuma sai mun kasance daga cikin bayan Allah na kirki akwai wanda zaka ga yanzu ana ta harkar addini da shi kana tsammanin cewa duk ranar da ya samu kuɗi addini zai amfana amma Allah yake falamma atahum min fadlihi Allah yana buɗe falala bakhilu bi sai kaga sun yi ruwa da dukiyar da Allah ya ba su bayan ga alƙawarin da suka yi a baya sannan Allah ta'ala sai ya ce tawallau wa tawallau sai su juya baya wa hum muqriduna sai aka kawo jimla haliya da haka mutum yana fatan Allah ya ba shi kuɗi aikin addini ya ƙi daga baya Allah zai ce fa aqabahum nifaqan to daga nan kuma munafinci sai biyo ba, Allah raba mu da munafinci fi qulubihim a cikin zukatan su ila yawmi yalqawnahu har zuwa ranar da za su haɗu da Allah subhanahu wata'ala bima akhlafu Allah ma wa'aduhu saboda abin da suka saba ma Allah alƙawarin da suka yi wa bima kanu yakzibuna abin da suke yi ƙarya ne ashe dama maganar da suke yi a baya cewa idan Allah ya ba su dama za su yi kaza za su yi kaza magaran ba ta gaskiya ba ce to da tun ana ma nan uwa da dangi da abokan arzikin ruwa yanzu Allah da annabi Muhammad ake musu ruwa Allah ya ce ha antum haula'i ga kunan kudin nan su da aula da tun fiko fi sabilillah ana kiran mutane ku fito da kuɗi a aikin addinin Allah amma fa minkum manya bakal a cikin ku Allah ya ce akwai maruwata yanzu wannan masallacin da ake ginawa wanda za ka samu mutum ɗaya ne yake aiki to yadda za ka samu santoci ne na addini wanda za ka samu mutane da ku suke dawa su gina ba tare da taimakon kowa ba to ba su da yawa mafi yawanci za ka samu inda aiki ne na addini ko to sai an yi karo karo yake yi ba amma da za ka ɗauko wani ka ba shi iya girman gurin nan ka ce gashi nan ya gina market ka ba shi kyauta wallahi in ya tashi gina supermarket ba zai nemi taimakon kowa ba shi kaɗai zai gina supermarket amma in dai na addini ne sai a ce wai wai man zalla zai yi kuri lillah a ƙararren hasana wai ƙararren ma wai a bada kasirin Allah a bada kalilan Allah ya bada Allah ya bada kasirin shi yasa wani mutum yana yawan ɗaukar kuɗin shi ya ba da aikin addini aka samu wasu 'yan tsegumi suka zo suka same shi suka ce alaja mun da muke yayawa aikin nan fa ba kai kadai Allah ya dora ba ka ba da kalilan ne Allah ya baka kasiran annita yace to bari tambaye ku idan yanzu mutum yana da gidaje guda biyu kana zaune a gidan da ba gidanka ba ranar da kai gidan kanka za ka tashi kayan da ke cikin wancan gidan barin su kake ko kwashe kayan ka kake kai gaba ba kwashe ta kake kai gaba ba wani ma za ka ga hatta makullin wuta ya cire kayan shi saboda yanzu zai tashi daga gidan da ba nashi ba zai tafi ina gidan da yake nashi to dan adam yana da gidaje guda biyu akwai ɗaya a duniya akwai ɗaya a ina a lahira to a cikin gidajen shi guda biyu wanne ne yake da tabbas na duniya ko na lahira na lahira shi yasa duk wanda ya mutu idan ka je ta'aziyya tsako jana'izar ta ka dawo sai ka ce wane ya riga mu gidan gaskiya ashe kafin gidan da kake ciki ba gidan gaskiya bane gidan gaskiya yana nan yana jiran sai sai to da Allah idan mutum zai tashi daga gida zuwa gida barin kayan shi yake ko kwashi kayan shi yake suka ce bar kwashi ya yake sai to ai ni ma abin da yasa na san zan bar wannan gidan na duniya ne gidan da ba shi da tabbas sai nake kwashi kayana in tura gidan da yake da tabbas wannan shine don haka Allah madaukakin sarki sai ce ha antum haula'i to da aula da tunfiqu fi sabilillahi amma fa minkum man yabakal gashi nan ana kiran mutane su fito su ba da kuɗi aikin addini amma a cikin mutane ruwa ta yi yawa Allah ya ce wa man yabakal fa inna ma yabakalu duk mutumin da ya ruwa to ya yi ruwa kankin kanshi ne domin musiba za ta dawo kanshi wallahu da gani wa antumul fuqara Allah mawadaci ne ku ne talakawa dan babu wanda bai da bukata a gurin Allah Fahimtar in tatawallau idan kuka juya baya kuka ki sai Allah ya ce yastabdil qauman ghayrakum sai Allah ya canja wasu mutane wanda ba ku ba sun malaikunu asalakum sannan waɗanda ya canza su kuma ba za su taɓa ainihin wato zama irin ku ba sannan Allah ya ce wa amma man bakila wanda ya ruwa wasta gana ya wadatu da sakamakon da Allah zai shi, wa kazzaba bil husna ya karyata ainihin wato da al husna ita ce kalmar shahada Allah ya ce fa sai sirruhu lil usra wa ma yughni anhu maluhu idza taradda Allah ya ce dukiyarsa ba za ta yi masa amfani ba lokacin da zai gangara ya shiga halaka Allah ya yi ta kira yana cewa mutane a ciyar ibada ta kuɗi mafi zama wajibi ita ce zakka amma ko zakka Allah mimma yake cewa ita ce aka yi da ka kasa gida arba'in ka ɗauki ɗaya ka bayar ka riƙe talatin da tara to da yawa daga cikin mutane kuma tunda ba hukuma ake da shi ta musulunci ba da za ta bi kadin wa yake da kuɗi a samu wal amilina alaiha in lokaci ya yi a kalli kuɗin a raba gida arba'in a ɗauki ɗaya abin maka talatin da tara wala inda da hukuma ta musulunci duk kanta ma kanta ma masu kudin nan sai an san kowa nawa yake da shi sai a danga raba da lokaci yayi duk matasan nan masu zazzare ido ba mata a taimaka musu da sana'a da abin yi su je su yi aure ba haka bane a taimaka musu da sana'a da abin da za su yi su je su yi aure amma mutane kun kama haƙƙin Allah kun shaƙi a hannunku kuma kuna ganin cewa ba abin da zai faru ina aka tafi lahira akwai abin da zai faru to don haka sai a samu al'amari amili na alaiha sai zamanto su aikin da za su dinga yi kenan dangane da bibiyar haƙƙin Allah yadda za a yi ya je zuwa ga masu shi shi yasa duk lokacin da farashin aure ya yi sama to dole kuma farashin zana ce ƙasa a cikin al'umma farashin aure kuma yana yin ƙasa to farashin zina zai sama inda samarin da suke zazzare ido wani ka kai shi a shago wajen su tafa suke kwana an yi kai da kaba wani ma sai yake noma ya tusa kaya a ciki shine bulanka za ka ga mutum da jaka yana yawo to wannan jakar da kake gani ya ratawa ya kayan da ne duk da taɓa ta kwanta zai saboda zama ba aure lalura ne in karya da kuma ai balangana shida ne ai wannan iktibasi ne alimahu man alimahu wa jahilahu man jahilahu wanda ya san shi ya san shi ga alarama nan a na zai baku labari wannan hasken da koga yana yi ba hasken haka kawai ba ne, akwai hasken aure a ciki to dan haka Allah sai yake ta cewa ya ayyuhal ladina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikirillah kakku bari dukiyarku da iyalanku ta shagaltar da ku daga zikirin Allah wa man yaf'al zalika fa ulaika humul kafirun sai yace wa anfiqu ku ciyar mimma daga abin da razaqnakum maka azarta ku ne me yasa yace min qabli an ya atiya ahadakumul maut gabanin mutuwa ta zo matsayin ku idan Allah ya baka dama yana cewa ka bayar mimma daga abin da ya azarta ka kaki to mutuwa na zuwa mutum fa ya kula rabbi laula akhartani ila ajalin kari zai ce Allah sai mun jinkiri zuwa lokaci dan kadan fa asaddaqa wa akun min salih zan yi sadaka da ba an ce ka bayar da mimma ba kaki Allah zai ce ina ai walan yu'akhkhir Allah nafsan idza jaa babu wata da Allah zai mata jinkiri ga nafsan na kira ne ga lan kowaye idza jaa ajaluhum fala yastakhiruna sa'atan wala yastaqdimun in dai an riga ajali ya zo to jinkiri na safar daya babu wanda za a yi masa wannan jinkirin to tun daga nan mutum zai fara samun matsala tun daga ranar mutuwa kuma duk wanda ya mutu ka tsaya akan gawarsa da kyau ka gani wanda ya tara wani abu duk wanda ya mutu mafi yawanci komai matsayinsa za ka ga hannunka a buɗe me yake ishara yake ma wanda suke tsaya a kanka cewa kar su bari abin da ke cikin wannan duniyar ya raba su da Allah domin duk yadda ake ganin matsayin su gashi zai fita daga duniyar ba komai a cikin ta a hannun shi zai koma zuwa ga Allah subhanahu ta'ala. haka sai in ka aikin alheri to mutane sai su faɗa in kuma baka yi ba to a tarihi la yarham tarihi bai jin idan abin da kai sai ya faɗa yanzu ba ga alhaji amadu tantan gibu bayan ya bar duniya ya koma zuwa ga Allah ana faɗan alherin da yi wannan yana daga ciki da haka Allah ya ce an qul law antum kaza ina rahmata rabbi idan la amsaktum khashyata al-infaq da dan adam ne ya mallaki taskokin Allah to da ya rike saboda jin tsoron ciyarwa Allah ya ce wa kana al-insanu qatura kai daga jin qatura ka san muguwar bakan ruwa ce wa kana al-insanu katura ko ba a fasara maka da harsun ba ka san muguwar bakar ruwa ita ce katura katura to shi yasa Allah yake ta faɗa nan da yake kafin mutuwa ta zo sai ce ya ayyuha allazina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yawmun la bay'un fihi wala kullatun wala shafa'a ka da abin da muka azabta ku da shi akwai wani wuni da zai zo wanda babu ci ba siyarwa Allah ya ce kuma ba soyayya a wannan wurin to wannan wurin da yake cewa ku ciyar ku bayar daga abin da muka azarta ku da shi kafin wannan wurin ya zo tun daga ranar mutuwa Allah ya ƙara faɗa ya ce kulli ibadiyar lazina amanu yunfiqu mimma razaqnahum wa kulli ibadiyar lazina amanu yuqimus salata wa mara mimma razaqnahum sirran wa alaniya min qabla an ya'ti yawmun la bay'un fihi wa la khilaf a faɗa wa bayina wanda suka yi imani su tsaye da sallah su ba da zakka sannan su ciyar da abin da muka azurta su da shi tun kafin wani wuni wanda zai zo babu soyayya a cikinsa wannan wunin da babu soyayya a cikinsa idan baka gane abin da Allah yake nufi ba sai ya zo wani gurin sai ya faɗa maka wunin ya maka bayanin shi dalla dalla ya ce yau mata kunin sama'u kalmuhul ranar da sama za ta koma kamar narkakkiyar azurfa ne wuni wata kunin jibalu kalini dutse da kake ganin duk girmansa ya koma kamar auduga da aka cire 'ya'yan da ke cikinsa Allah ya ce wala yas'alu hamimun hamima ranar da aboki ba zai tambayi aboki ba yubassarunahu kuma za ka ga mutum zai ganka za ka gane wannan ne amma ba ta shi kake ba shi ba ba ta kai yake ba kowa ta kansa yake Allah ya ce yawaddul mujrimu mutumin da yake mai laifi zai yi kurin a wannan ranar la yaftadi min azabi yawm idin bi bani duk wanda ya tattara kuɗi yake yin aikin Allah to bai fita daga ɗayan dalilai uku abu na farko ko dai ya tara kuɗin ba ta hanyar da ya dace ba da yake nan abu na biyu ko yana tunanin ya tafi ya bar ma matansa da 'ya'yansa to shi yasa aka yi ta cewa ya ba da mimma yake to ana zuwa lahira mutum zai yi buri ɗanka da kai kokari ka tara dukiya ka bar mai dan kar ka mutu ya shiga matsala to a wannan ranar mutum zai yadda ina ma a karɓi dan adanna wuta shi ya wuce inda za a yi wannan musanyin a ranar zai yadda idan ya nemi to ga dan adanna shi wuta ya wuce idan ba a karɓa ba sai Allah ya ce wa sahibatihi wa akhihi matar da kai kokarin ka mutu ka bar mata wani abu aka ce ka ba da mimma ka hana to mutum zai yi burin ina ma da za a karɓi matar a danna ta wuce shi ya wuce idan an ce ba za a karɓa ba Allah ya ce wa fasilati hillati tuwi sannan ainihin wato da danginsa wanda suke da alaka da shi a ranar mutum ya yi da a tattaro danginsa kakaf a danna su wuta in za a karɓa a matsayin fansa shi ya wuce idan an ce ba za a karfa ba Allah ya ce wa man fil ardi jami'an summa yunji a ranar ya yadda zai iya ba da duk abin da ke doron ƙasa in mallaka shi ne dan ya samu ya tsira a gaban Allah yana wannan bayanin Allah zai ce kalla ha laza a'a kawai kusan laza ce take jiran ka laza'atin lishawa da man adbara wata walla, wa jama'a au'a. ya tara dukiya ya lissafe ta kawai kullun lissafi yake a account shi na banki kaza akwai kaza kullun jira yake kudin ya karu kullun wajama fa au'a haka Allah sai ya ce na insana khuliqa halu'a Idan massahu sharru jazua wa idan massahu alkhairu manu'a dan adam dama an halice shi da tsabar ruwa idan ya samu alheri ya ci ya sha wato in ya samu alheri ya koyi bayan kofa ya cinye ya share baki bai so kowa ya san ya sani ba amma duk kuma ran da babu to sai duk duniya ta sani in ka ga mutum ya fita daga wannan sifar da Allah ta'ala ya faɗa to sai fa in ya ji ya siffantu da wannan sifar da Allah ya istisna ya ce illal musalli sai fa masu wa sallah allazina hum ala salatihim da'imun wallazina fi amwalihim haqqun ma'lumun lis-sa'ili wal mahrum wanda suka siffantu da wa'annan sifofin su kaɗai ne suka fita daga waccan ka'idan na innal insana kulika halu'a ina masu sharru jazua da haka yana daga ciki mafi yawanci akwai mutanen da ba za su je wuta ba sai Allah ya hada musu da sifa ta ruwa tukunna sannan za a kai mutum wuta Allah ka raba mu da ruwa da haka mutum yi kokari kar ya zama ainihin wato marwaci da haka akwai albakilu akwai ashahihu shi albakilu wanda shi zai hana wani amma shi zai amfana a shahiru kuma ta kan shi ma mugunta yake ma kai shi shi yasa Allah ya ce wa man yuqa shuha nafsihi fa ulaika humul muflihuna dan haka wannan shi ne. sannan Allah ya ce wa yaktumuna suna koyi ma abin nan da atahumullah Allah ya ba su min fadlihi na falalansa ya tabbata malamin sun yi magana guda biyu a gadon wa yaktumuna ma atahumullah min fadlihi suka ce ma atahum Allahu min fadlihi annahum al-yahud sune yahud Hutu ilma na na'atin Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallama fakatamu an ba su ilimin sanin siffar annabi a cikin littafin su amma suka koyi sifar kuma wannan ita ce maganar jumhur mafi yawancin malaman tafsiri magana ta biyu suka ce wa yastumuna ma atahum Allahu min fadlihi annahum arbabul amwat wato ma abuta dukiya bakilu biha za su ruwa da ita wa katamul gina mutum yana da wadata kullum nuna yake mai da kosi in ka zo mai kai kana su ne aiko da ka zo shi a mace ka same shi ma da kullum nuna yake babu kuma annabi ya faɗa ya ce Allah yana so idan ya maka ni'ima a ga alama wannan yana daga ciki to a babin tafsiri idan aka samu aya tana ɗaukar ma'ana biyu ko uku ko hudu ko biyar to in dai ma'anar duka suna da kyau to ya halatta a fassara littafin Allah subhanahu wa ta'ala da shi ya tabbata a cikin littafin al-bahr al-muhit na Abu Hayyan Muhammad bin Yusuf bin Ali bin Yusuf bin Hayyan Asiruddin al-Andalusi wanda ya rasu hijira ta 745 yace wal bukul anwa'u ruwa nau'i nau'i ce akwai bukulun bilmali akwai rowa ta dukiya wa bukulun bil ilmi akwai rowa ta ilimi an fahimta ai akwai rowa ta dukiya akwai rowa ta ta ilimi yace wa bukulun bis akwai rowa ta abinci wa bukulun bis akwai rowa ta sallama dan annabi ya ce nan gaba yana daga cikin alama na tashin kiyama mutane za su daina sallama sai ga wanda suka sani kasancewar ka musulmi kadai bai isa ai maka sallama ba sai an san ka to wannan alama ne na cewa Allah ya kusan ruguje duniyar kowa ya tashi sannan wa bukulin bil kalami akwai ruwa ta magana sannan akwai ruwa akan yan uwa ma'abuta bukata yace wannan duka ainihin wato abu ne wanda yake abin ki a shari'ance da kuma ainihin wato hankali abul fida isma'il ibn kathir yace wa qad hamala ba'd as-salaf hadhihi al-aya da yawa daga cikin magabata sun dauki wannan ayan ala bukul yahud bi izhari ilmi akan ruwan da yahudawa suke da ita wajen ruwa ga ilimi alladhina indahum min sifati muhammadin sallallahu min sifati muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wanda suke da siffa ta annabi amma sai suka koyi ta saboda haka ne ƙarshen ayar Allah sai ce wa a'a ta da nari da kafiri na azabar muhina rawahu ibnu ishaq an muhammad bin abi muhammad an ikrama an sa'id bin jubair an ibnu abbas wa qala hu mujahid wa ghayr wahid bayan da ibnu kasir ya kawo yace wala shakka anna al-ayata muhtamilatun lidalika yace ko shakka babu ayar za ta iya daukar haka wa yaktumuna ma ta Allahu min fadlihi sun koya abin da Allah ya ba su na falala ta ilimi na sanin siffar annabi Muhammad a cikin littafinsu amma sai ya ce wa zahiru annan ya fil Allah yana maganar ruwa ne ta dukiya domin ayar da za ta biyo baya Allah zai ce wallazina yunfiquna amwalahum ri'a'an nas kaga ana maganar ne bukul wato ruwa na ainihin wato dukiya yace wa in kana bukul bil ilmi dakhilan fi zalika bi tariqil aula ya ce sai dai idan mutum ya yi ruwa da dukiya Allah ya zarge shi to wanda ya yi ruwa da ilimi kuma shi ya fi cancanta ya zama abin zargi a wajen Allah subhanahu wa ta'ala sama da wanda ya yi ruwa da dukiya idan kaga ana girmama mutane a duniya ɗayan dalilai ne guda uku ko dai Allah ya baka kuɗi ko ya baka karatu ko kai shugaba ne cikinsu da wanda ya ba karatu da wanda ya ba kuɗi da wanda ya ba shugabanci duka in aka koma gaban Allah babu wanda yake da kima a gaban Allah sai wanda ya aikin da Allah ya sa shi da damar da ya bashi in aka baka kuɗi to damar da Allah ta'ala ya baka shine kai amfani da ita karka ruwa da kuɗi idan an baka ilimi karka ɗauka cewa wai cancantar ka ne yasa ka fi kowa shi yasa Allah ya ɗauki karatu ya baka ba haka bane kai ma jarrabawa ne a gani za ka karantar da mutane kuma za ka karantar da su ba don haka shi yasa za ka ga akan wannan wasu malamai suka tsananta kamar shek muhammad salihu usaimin sai da aka daina sashi invigilato a jami'a saboda idan yana invigilato in ɗalibi ya tambaye shi yana rubuta jarabawa ya ce ya da Allah yana son ƙarin bayani a jarabawa ne ba akan wannan abu wallahi sai ya zauna ya mai bayani idan idara ta kira shi alaga kamalan wannan abun fa yace to wallahi dai tunda annabi yace man su ila an ilmi fa katamahu yace wallahi shi dai kan wallahi sai dai in ba tambaye shi ba yace in dai za a tambaye shi wallahi sai ya bayani yace aka yi ta kokarin a gamsar da shi yace ya ake alhadisu ja'a ala sigatil umum لأن علما جاء على سيقة النكرة من سئل عن علم فكتبه يتي لا أمس للزام دوتا ذاك daga ƙarshe ne da suka gaba zai nuna ba dole sai dai canza shi akai amma yace wallahi ba yadda za a tambaye shi wallahi ko ana jaraba ɗalibi ya tambaye shi ya zauna ya bai bayani saboda kokarin kada a ɓoye ainihin wato ilimi to shi yasa zaka samu malamin suna iya kokarin su gurin sauke wannan nauyin a bugo waya wani ma a hanya zai cire ka ya ranga sai ci ya tana a karma kalla ko wata fatawa da Allah wani ma shi zai bugo ma waya ya ce alaga ta malam da Allah ka kira na waya ta ba kuɗi ko wata fatawa da zai shi fa yake da matsala ba amma zai ce dan Allah ka taimaka ka kira shi a wata fatawa ne yake so yi waya ta ba kuɗi duk wannan yana daga ciki to don haka idan Allah ta'ala ya baka ilimi ka ya haƙuri gurin zauna ka karantar da mutane shi kadai ne mutuncinka kuma shi kadai ne ainihin wato zama lafiyarka ya tabbata a cikin littafin a tahrir wa tanwir na wannan tahrir ma'anar sadid wa tanwir al-aql al-jadid min tafsir kitab al-mudid na Muhammad sahib bin Muhammad bin Muhammad al-Tahir ibn Ashur al-Andalusi littafin sai yana da kyau gurin tafsiri kwarar da gaske yace wal kitmanu shine al ikfa'u boyewa wa ma atahum Allah min fadlihi yuhtamalu abinda Allah ya ba su na falala zai dauki annal murada bihi al mal abinda ake nufi da shi dukiya saboda Allah ya faɗa a san ya ce wala ya hasabanna allazina yabkhaluna bima atahum Allah min fadlihi huwa khairan lahum bal huwa sharrun lahum yace fa yakunu al ma'ana annahum yabkhaluna wa ya'tadiruna bi annahum la yajiduna ma yunfiquna minhu sai ya to suna yin ruwa amma uzurin da suke kawo kullum da ka tambaye mutum sai ce ai al'amuran ne abin ka san sai a hankali fa ka san an riga an shigo fi sa'atul usrati kullun nuna yake yi babu wannan yace ita ce ma'ana ta farko sannan yace wa yuhtamalu annahu urida bihi kitmanu tawra sannan yace zai iya dauka fuska na biyu shine koyi at-taura bima fihi min sifatin nabi sallallahu alaihi wa sallam saboda abin da ke ciki na siffar annabi yace fa'ala al-ihtimal al-awwal yakunu al-murad bil ladina yabkhaluna wanda suke ruwa wato da dukiyarsu sune ainihin wato munafikai wanda suke ruwa da abinda Allah ya ba su na falala ta hanyar abinda aka saukar musu na littafi sune yahudu dan haka da wanda Allah ya ba kuɗi da wanda Allah ya ba dama ta ilimi kowa akwai wajibi yayi kokarin sauki nauyin da Allah subhanahu wa ta'ala ya dora masa ainihin wato akan wannan dan haka su yahudu Allah ya tabbatar da nassin Qur'ani cewa suna boye abinda Allah madaukakin sarki ya sauka musu na littafi da haka yake ce musu ya ahlul kitabi lima talbisuna al-haqqa bil batil wa taktumuna al-haqqa wa antum ta'lamuna sannan zai ce musu allazina atinahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum Wannan muka ba su littafi sun san siffar annabi kamar yadda suka san ƴaƴansu amma wa inna fariqan minhum la yaktumuna al-haqqa wa hum ya'lamun amma wani bangare daga cikin su suna koyi gaskiya kuma suna sane suke yin haka da haka Allah ya ce innal ladhina yaktumuna ma anzalna min al-bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitabi ulaika yal'anuhum wa yal'anuhum lainuna da haka Allah ya tabbatar da cewa lallai suna koyewa shi yasa Allah ya rike alƙawari da duk wanda ya sanar da shi wani abu na addini cewa wa iz akhadha Allahu mithaqal ladina utul kitaba yace la tubayyinunahu lin-nas wa la taktumunah lallai za ku fito kuwa mutane bayanin addini ba za ku boye musu ba amma ina fa nabadu wara adhurihim wastaru bihi sai suka yi jifa da littafin Allah bayan sai suka siyar da shi samanan kalilan kuɗi yan kaɗan me yasa Allah ya kira shi ya ce masa samanan kalilan duk abin da kake ganin mutum ya kauce ma gaskiya ya tara idan ka haɗa shi da hasarar da zai alahira samanan kalilan ne kuɗi yan kaɗan ne sannan in Allah ya jarrabe ka ya sanar da kai wani abu na addini to kana kan hatsari ne hatsarin da kake kan shi ko dai ka tsaya kan abin da Allah madaukakin sarki yake so ku zauna da shi lafiya ko kuma ka dawo gun inna rubibi da zarar wata matsala ta faru sai ka duba sai ka ga mai mutanen gari suke so sai ka ga to ga abin da suke so kai ma sai ka biya rima a shakira ko da ko abin zai ja maka fushin Allah wanda ya zamanto kuma Allah ya bashi karatu wannan ita ce sifar shi ita ce ɗabi'arsa ai ka ga karatu ko bai yi amfani ba kuwa da haka in kana da karatu cewa ya kamata kai akan abin da ka karanta na gaskiya wanda ya ga dama ya karba wanda ya ga dama kada Allah ya sa ya karba rashin karbar adadin masu gaskiya ba zai rage maka matsayi a gurin Allah ba akwai annabin da Allah ya annabin da annabi ya bada labari yace akwai wani annabi ya zo yayi da'awa mutum uku kadai suka bi shi wani mutum biyu ne wani mutum daya annabi yace akwai wanda ya zo ya kira mutane zuwa ga Allah har ya koma zuwa ga Allah babu wanda ya yarda da shi ba ga annabi nuhu da ya shekara 950 ba Allah ce wa ma amana ma ahu illa yan kaɗan ne kuma ma din aka kawo ta tilkilla shi yasa akwai malaman tafsirin da suke cewa mutum shida ne uku maza uku mata a shekara 950 yana wa'azi yanzu ko a nan gurin muno ne muno ne a nan wajen saboda haka ba ruwan ka faɗi gaskiya kuma ka faɗe ta da usulubi mai kyau wanda ya ga dama ya karɓa wanda ya ga dama ba ta mai ba ka yi haƙuri in ka faɗa gaskiya mala makar kuma yana wata magana Allah ya kan shi ya ce in ka faɗa gaskiya an batawa wa mutane ba suka wace wani ya gabas wani yamma wani ya kudu wani arewa ya ce to dama ramin ƙarya kurare ne kowa inda ya fi ba zai balle ba to in suka ɗi za su dawo za su same ka inda suka baka. amma in ka faɗa gaskiya ba sai mutane ba suka wace kai ma ka kasa haƙuri ka wace to lokacin da suka je ramin ba zai kulle ba suka dawo in suka dawo ba za su same ka a gurin ba kaga akwai matsala ne da haka wannan yana da ainihin wato ciki da haka Allah madaukakin sarki ya tabbatar da cewa lallai yahudawa suna koyi abinda da Allah madaukakin sarki ya sanar da sunan sifar annabi kaga karshe a ce ka san abu kamar yadda ka san dan da ka haifa amma annabi yana zuwa suka ce a tafau ba za su bi shi ba za mu je ayar gaba da Allah ya ce min alladhina hadu yuharrifuna al-kalima an mawadihi ko wa yaquluna sami'na wa asina wasma ghayra muslimin wara'ina al-layyin bi alsinatihim wa ta'anan fi din Allah ya ce walau annahum qalu sami'na wa ata'ana wasma wa anzurna lakana khayran lahum wa aqwam walakin la'anahum Allah bi kufrihim fala yu'minuna illa qalila har annabi ya bar duniya shekara goma shekara goma a makka to manya-manyan yahuda ba a same su sun wuce cikin hannu wanda suka musulunta da an ce maka kama abdullahi bin salama wa gairi shi kenan an gama magana haka ye tai ye tai ye tai amma suka ki yadda shi yasa annabi ya ce da na samu mutum goma daga cikin manyan su sun karbi musulunci da duk duniyar yahudi ta musulunta amma an kasa samun mutum goma da an ce ka abdullahi bin salama wa gairi shi kenan an riga an gama magana Allah madaukakin sarki ya shiryar da mu gare Allah maɗaukacin sarki ce, wato wa yaktumuna ma atakum Allah min suna boye abinda Allah maɗaukacin sarki ya ba su na ainihin wato falala sai yace wa a'atadana kuma mun yi tattali lilkafirina ga kafare mun yi tattalin mai azaba muhina azaba ta wulakanci da haka sai ya kawo alwawu wawun ce istinafiya أعتدنا فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بناء الدالة على الفاعل وناء الدالة على الفاعل مبني على السكون في محل مبني على السكون في محل رفع فاعل للكافرين اللام حرف جر مبني على السكون الكافرين اسم مجرور لله وعلامة جره الياء نيابة عن الكسر لأنه جمع مذكر سالم azaban shine makulin bihi mansubun wa huwa sannan muhinan na'at Allah da yace yi musu tattalin azaba to bai yi shiru ba sai da ya faɗi wata irin sifa ce ta azabar sai ce azaba ce ta wulaƙanci shi sa ƙarshen wulaƙanci a tafi lahira ake ka shiga wuta wallahi duk wanda aka je lahira aka ce shiga wuta an gama wulaƙanta shi shi yasa muna roƙon Allah madaukakin sarki a can baya cewa rabbana innaka man tudkhilin nara faqad akhzaytahu Allah duk wanda ka shigar da shi wuta ka gama wulakanta shi Allah kada ka wulakanta ma a lahira wannan yana daga ciki Allah madaukakin sarki aya ta gaba yace wallazina yunfiquna amwalahum wallazina ومن يكن الشيطان له قليلا فساء قليلا الله تعالى يأتي والذين سوني وإذن دا ينفقون سكي يد أموالهم دوكين رعاء الناس أما صبوا دليا ولا يؤمنون بالله كما بس إيمان دا الله با ولا باليوم الآخر كما بس إيمان دا الله ربا الله يأتي ومن يكون الشيطان lahu qarina duk wanda ya zamanto shedan ne abokin gwamin sa to fa sa qarina abokin gwamin ko yayi muni kuwa in ya zamanto shedan ne abokin ainihin wato gwamin ka shi yasa yayin da Allah ya magana a baya abubuwa ne kamar haka akwai wanda zai rike dukiyar yake in ta kaga matsala ne ko to akwai kuma wanda zai ɗauko dukiyar ya bayar shi kuma zai ciyar da dukiyar ba dan Allah ba da wanda ya rike dukiyar ya ƙi da wanda kuma ya ɗauki dukiyar ya bayar amma ba dan Allah ya bayar da ita duka akwai matsala shi ya sa hadisi ya tabbata hadisin sufayya wanda al-imamu tirmidhi ya kawo shi karkashin faɗin Allah ta'ala man kana yuridu al-ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nurid wanda lokacin da wannan tabi'in ya shiga cikin garin da ya samu al'imamu abu hurera yana karantar da mutane da yana masa tambaya a kan hadisin ya ce don allah ka faɗa min hadisin da ka ji daga annabi sai da ya suma har uku sannan daga ƙarshe da ya taso ya ce manzon allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa min cewa idan allah subhanahu wa ta'ala ya tada alkiyama ya ce kowace al'umma tana gurfana akan gwiwarta Allah zai zo irin zuwan da ya dace da shi subhanahu wata'ala ce farkon wanda za a fara tsayarwa mutumin da aka sanar da shi wani abu na addini Allah zai tambaye shi yace alam uallimka ma anzaltu ala rasuli ban sanar da kai abinda na saukar akan annabi na ba zai ce bala ya rabu kan yi haka to ya haka zai ce to mun tsayi da qur'ani ana allailu wa atrafan nahar to dan wa kai yace Allah dan kai ne Allah zai ce ƙarya kake wata ƙulin ta kazzabta bala kuma za su ƙarya kake kayi ne don a ce duk garin nan yanzu ana magana karatu ba wanda ya kai ka kowa a bayan kai shi kenan shi ne sakamakon da haka don kun ga mutum da riga ta addini ya yi karatu shi ma bai sha ba sai ya yi don Allah sannan zai sha za a zo kan wanda aka ɗauki kuɗi aka bashi to kai haka yi ya ce Allah mun yi infaki mun yi kaza mun yi kaza don wa kai ya ce don kai ne Allah ce ƙarya kake a rattali yi ƙali fulanin jawar kayan idan a ce duk garin nan ba wanda ya kake kyauta wa ƙarƙila kuma an faɗa sannan za a zo kan wanda aka kashe shi a wajen ɗaga addini a ce to kai aka yi ya ce Allah mun yi jihari an ta yadda ya kamata to don wa kai ya ce don kai ne ya ce Allah ƙarya kake Allah zai ce ƙarya kake kayi ne dan a ce babu wanda ya kai ka jarumta kuma wa ƙila mutane sun riga sun faɗa da haka al-Imam Abu ya ce annabi ya ce wa'annan nau'ikan mutane guda uku da su Allah subhanahu wata'ala zai sa wuta ta fara kumallo da su ranar alkiyama to shi yasa matsala ta ikhlasi yin abu dan Allah abu ne wanda yake yana da mugun wahala akwai gaba guda uku karatu yana da wahala ko to yin aiki da karatu ya fi karatun wahala kuma domin ba duk wanda ya karatu bane yake iya aiki da abin da ya karanta ka iya ganin mutum gashi ya yi karatu amma inda karatun ya yi daban inda aikin ya yi daban sun yi hannun riga to sannan yin aiki da karatu kuma akwai abin da ya fi wahala me fi wahala shi ne yin aikin da karatu don mutum zai iya yin karatu ya aiki da karatu sai an zo gaba ta ƙarshe sai aiki da karatun ba don Allah ba kuma shi ma an samu matsala da haka babu yadda za a yi mutum ya sha in ya yi karatu sai ya aiki da abin da ya karanta kuma sai ya yi danwa sai ya yi dan Allah subhanahu wa ta'ala shi yasa al-imam al-imam ɗaya daga cikin tabi'ai ko sufyan sauri yake cewa babu abin da ya sha wahala a akan shi a duniya kafin ya koma zuwa ga Allah irin yi makan shi tarbiyya yadda zai yi abu dan Allah kuma kun ga shaidan da kuke gani duk irin matakin da ya ɗauka na gaba da 'ya'yan annabi Adamu wallahi maganin sa shi ne talafiyin abu dan Allah shi yasa Allah madaukakin sarki ya faɗa yace illa ibadaka minhumul mukhlasina shi da kanshi ya faɗa yace sai fa bayin ka masu talafi wannan kan babu yadda zan yi da su annabi yusuf da ya fuskanci matsala Allah da yace wa rawadatu allati huwa fi baytiha an nafsihi wa ghallaqat al-abwab wa qalat hayta laqala ma'ad Allah innahu rabbi ahsana maswa innahu la yuflihu adh-dhalim wa laqad hammat bihi wa hamma biha laula an ra'a burhana rabbi Allah sai yace kadhalika linusrifa anhu sua wal fahsha sai yace innahu min ibadina al-mukhlisin saboda yana daga cikin bayanmu masu ikhlasi daga cikin abin da ya kwace shi akwai ikhlasin sa inda Allah subhanahu wata'ala haka yace wa zakur fil kitabi Musa sai ce innahu kana mukhlisan a wata qira'ar innahu kana mukhlasan annabi Musa yana da tsabar yin abadan dan Allah sannan wa kana rasulan nabiya tsabar ikhlasin sa ne aka ce masa ga annabta fa amma yace Allah ga Haruna a ciki ya ma ce huwa afsahu minni ya ma fi ni fasahar magana mu da cikin mu kowa ne idan an ce ka zo kai abu kake yadda ga wani ya fi ni tantanta in dai addini ake so a ce da shi gaba shi ya zo ya ni bari zo in dafa mai ba ananiya kowa dauka yake in dai ba shi ya bato abu bai yi ba amma annabi Musa annabta aka ce mai gata yace Allah ga Haruna akai huwa afsahu minni lisana ya ma fi ni fasahar magana matsayi na ƙarshe da Allah yake ma ɗan adam shine a naɗa ka a ce kai annabi ne an gama maka matsayi amma aka cewa annabi Musa ga annabta yace ga ɗan uwan shi Haruna misalin da zaka yi kamar yanzu da ake cikin fama da matsalar kuɗin nan kana zauna a Sokoto a ɗauko wata miliyan dubu ko miliyan dubu bilba a kawo maka garin Sokoto a ce gashi nan kaɗan rage zafi sai ka ce to gaskiya a kowar dan uwa a kaduna yana ganin ya fi ni bukata a kai ni to sama da aka fa abinda annabi musa ya yi to da aka rike kuɗi a ciyar da su matsala ne a ciyar kuma ba dan allah ba shi ma matsala ne da aka mutum ya yi ƙoƙari sawa'u rike ilimi a ƙi karantar da shi matsala ne a karantar da ilimin ba dan allah ba dan neman wani abu na duniya shi ma matsala ne da haka wajibi ne ga kowanne daga cikinmu maribantu lokutan da muka san cewa idan an yi addu'a Allah yana karɓa mu roƙi Allah ya azurta mu ya yassare mana da yin aiki don neman yadda shi abinda ba don neman yadda shi bane to kai kokari ka nisanta kanka daga ainihin wato wannan aikin sannan Allah ta'ala ya ce wala yu'minuna billahi ba su imani da Allah cikakken imani ba wanda ya kunshi abu guda hudu imani da Allah ta'ala cewa akwai shi shine na farkon da farkon sa da farko sannan kuma imani da Allah subhanahu ta'ala shi kaɗai ke iya samar da halitta daga babu sannan kuma imani da Allah subhanahu ta'ala cewa shi kaɗai ya cancanta a bauta masa sannan imani da sifofinsa da kuma sunayensa wala bil yawmil akhir sannan ba su imani da ranar lahira ba inda Allah subhanahu ta'ala. don haka rashin yin imani da lahira cikakke yake sawa mutum ya zo ya gina yin abu ba don Allah ba don neman sakamako a gurin mutane tun daga nan duniya kuma komai da ka sani Allah ya kira ta lahira ne saboda akwai ranar da sai ya zo ƙarshe wallahi rigima da ake da wane da wane wane ya cinye ma wane fili akwai ranar da za ta zo ƙarshe soyayyar da kuke da kai da matarka da 'ya'yanka akwai ranar da za ta zo ƙarshe rigima akan mulki da wani da wani akwai ranar da za ta zo karshe shi yasa Allah ya ce wala yu'minuna billahi wala bil yawmil akhir na haka Allah ya ce wa man yakun shaytanu lahu qarinan duk mutumin da ya zamanto abokin bamansa shaytan ne domin shaytan akwai shaytani daga cikin mutane Allah ya ce fata a qarina to wannan abokin ya yayi muni da haka da ittifaqi na malaman tafsiri a nan gurin ba wancan shaidan da ka sani ba wannan shaidan anan ismu jinsin ne suna ne na jinsi da haka kowane mutum da ya zamanto ya ki gaskiya ya gare mata ya shiga cikin nan gudu da haka kowa sai ya duba ya gani waye abokinsa duk wanda yake abokinsa mutumin kirki ne to zai taimake shi gurin bin Allah idan abokinka ba mutumin kirki bane to sai yadda aka shi yasa aka ce anil mar'i la tas'al wa sal an qarinihi fa kullu qarinin bil muqarani yakadi kowane mutum kanka tambaye shi ka tambaye waye abokinsa da kowane mutum da abokin shi zaka ga yana koyi shi yasa akwai wanda za su zo suna jayayya wa qala qarinu hadha ma ladayya ati alqiya fi jahannama farin kafarin Manna manna'il kai da kaza kaza Allah zai ce musu daga karshe qala la taqtasimu ladayya wa qad qaddamtu ilaykum ba za ku zo gabana kuna jayayya ba aboki da aboki ne Allah zai ce kawai wuta za a tafi shi yasa Allah ya ce al-akhillau yawma idhin ba'duhum li ba'din adun illa al-muttaqin duk wani wanda kuka hadu kuka gina wata soyayya da shi in dai ba addinin Allah bane ya hada ku da shi to wallahi in ba sa a baran kiyama sai ka tashi kana cewa Allah dine ma shi ma yana Allah dine ma sai an gama kuma Allah ya ce wuta domin yanzu ka duba da kyau ka gani zaka ga idan ka ga samari sun lalace ɗan mata sun lalace lalacewar kowane mutum tana da alaka da abokan da yake da alaka da su ne me yasa a cikin riyadu salihin wannan mutumin da yazo ya kashe mutane 99 yazo ya hada da nazari da ya tambayi wannan malamin na kashe ya ce masa ya bar garin nan ya tafi gari kaza yace nan garin da kake akwai miyagun mutane tuban ka anan yana da wahala da haka kowa sai ya duba sai ga waye abokansa shi yasa annabi Muhammad ya zamanto yana da abokan da babu irinsa a duniya wanda suka ce annabi abokansa ba mutanen kirki ba lazimul kauli nasa abinda suke so su faɗa wa duniya annabin ba mutumin kirki ba ne amma ba za su fito su faɗa ba kai tsaye sai a koma ana ana rarage yanzu ba can kwanaki ba wani grup da ake yi a shawaratun bayan a wasu suna tattaunawa ta ilimi ana cikin tattaunawa wani matsiyaci da sunansa da komai kawai ya rubuta ya ce wai Allah ka tsine wa Umar ɗan Khattab ya ce wai Umar har ya mutu bai daina luwaɗi ba haka ya faɗa to yanzu kowa ya san cewa a kabari a Madina ga annabi a kwance ga da nawa Umar idan ya tabbata abinda da su ƴan shi'a suke faɗa cewa Umar ɗan luwaɗi ne kuma wannan magana da shi ya faɗa ba akwai ta a littattafan shi'a akwai irin su siratul mustaqim ila mustahiqi taqdim haka zaka ga suna faɗa ƙarara cewa Umar dan luwadi idan ya tabbata kamar yadda suke faɗa Umar dan luwadi aka je aka rufe shiga shiga annabi an girmama annabi ko an ci mutuncin annabi amma ba za su fito su faɗa ba kai kuma dan rashin mutuncin wannan aqidar gobe sai ya fito sai ya ce maka wani ya fi kowa kaunar annabi da mutanen gidan annabi wa alihi sallallahu alaihi wa alihi ko salati ma ba zai domin salatin da suke babu taslimi a ciki kuma Allah mu ce mana inna Allah wa mala'ikata yusalluna ala nabi ya ayyuha alladhina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima to ku saurari salatin da za ku suna yi mafi yanci sallallahu alaihi wa alihi babu taslimi a ciki mutum ya shekara ashirin talatin ya kasa lokaci ko salati ga annabi ma bai iya ba amma kullum shi yake rigima yana kara annabi da da alihi da mutanen gidansa Allah ta'ala ya tsare mai tsare mana ainihin wato imanin da haka abokan annabi kamar yadda alfazazi ya faɗa ita ce magana ta ƙarshe ya ce bana kubbatar islami ta zaharu kamsuha fa ashara qabadar salihati wa shamsuha wa idh kana mawdu'an alal birr usuha sai yace ata'at kujinnal ardu taw'an wa insuha sai yace wa fuddila bi sabqil fariqil mubaddaw wancan jama'an da suka fara addini an fi su kama rayuwa. ruwa sai ce ulul birri wattaqawa wa ahlul fada'il ma abuta da ga Allah ga tsoron Allah sune ma abuta falala yace isabatu ishaqin wa khairun wa na'il yace jama'a ne ma abuta tausayi ga alheri ga kuma kyauta sai ce kamar bin abu ya min fa'ilin sun sun daukaka daga wajen mai faɗar gaskiya wato da karɓar gaskiya daga wajen wanda yake faɗan gaskiya shine annabi muhammad waye fiyayyen mai faɗan gaskiya a duniya shine annabi to su samar sun ɗaukaka ne bi kabulil haqqi da karɓar gaskiya min kai da ƙa'ilin daga fiyayyen wanda yake faɗan shine annabi muhammad ya ce bi hasubu tsal'un wa tsariqun muwaddau da su ne asuba ta haske sannan da su ne hanya ta zama tana da taki da haka mutum duk shi ko ya ki ko ya so wanda suka yi jigilar kai addinin nan gabacin duniya da kudancinta da arewacinta su ne sahabban annabi muhammad shi yasa abdullahi gwandi yake faɗa ya ce rijalun lahi an karu rasuli kuwa tilgamu sun mafi ko ka ko kufri kasa da asiyatin ta kuli lahanu sulu da haka wannan shine allah ta'ala ya sa mu dace abinda muka faɗa da daidai Allah ya ba mu lada wannan muka kuskure Allah ya fi mana subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh tv za su fara sa karatu karfe zuwa na rana eh. to an ce akwai muhadara gobe amma na mata ne a can markazi na musab bin umair karfe 11 ko samaru karfe 11 zuwa sannan akwai muhadara ranar lahadi a ina ne ma akwai na miratan mabera sannan karfe uku ne ko karfe goma shi ma na mata ne da safe sannan an ce wannan karatun da ake yi sunna tv za ta fara sawa gobe karfe uku na rana zuwa karfe hudu insha Allah da haka Allah ta'ala ya mana tafi subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh know it.